Sama'ila ta ɗaya Sura ashirin da uku Dauda ya ceci Keyila Sa'ad da aka ce wa Dauda, Duba, ga Filistiyawa suna yaƙi da mutanen Keyila, suna kwashe musu hatsi a masussukai, sai Dauda ya nemi nufin Ubangiji ya ce, In tafi in faɗa wa Filistiyawa da yaƙi? Ubangiji ko ya ce masa, Ji kaka yi yaƙi da Filistiyawa, ka ceci Keyila. Amma mutanen Dawuda suka ce masa, Ga shi, a nan ma a Yahuda muna jin tsoro, balle mu tafi Keyila mu yi yaƙi da sojojin Filistiyawa? Dawuda ya sake nemi nufin Ubangiji, sai Ubangiji ya ce masa, Tashi ka gangara zuwa Keyila, amma zan ba da Filistiyawa a hannunka. Sa'an nan Dawuda da mutanen suka tafi Keyila, suka yi yaƙi da Filistiyawa, suka kwashe musu shanunsu, suka jijji wa Filistiyawa ƙwarai. suka ceci mutanen Keyila daga hannunsu, Abiyatar ɗan Ahimelek ya zo da efod sa'ad da ya gudo zuwa wurin Dauda a Keyila. Shawulu ya fafari Dauda. Shawulu ya sami labari cewa Dauda ya tafi Keyila, sai ya ce, Allah ya bashe shi a hannuna, domin Dauda ya kulle kansa kenan da ya shiga birnin da yake da ƙofofi da ake kulle da ƙarafa. Shawulu ya kira dukan sojojinsa don yaƙi, su gangaro zuwa Keyila su mamaye Dawuda da mutanensa. Da Dawuda ya ji labarin Shawulu yana shirya hanyar da zai kashe shi, sai ya ce wa Abiyatar firist, Kawo mini efod a nan, Dawuda ya ce, Ya Ubangiji Allah na Isra'ila, bawanka ya sami labari cewa tabbatacce Shawulu yana shirin zuwa Keyila ya hallaka garin saboda ni, mutanen Keyila za su bashe ni a gare shi? Shawulu zai gangaro nan kamar yadda bawanka ya sami labari? Ya Ubangiji, Allah na Isra'ila, ka gaya wa bawanka, Ubangiji ya ce, Zai zo. Dauda ya sake cewa, Mutanen ke da za su bashe ni, ni da na ga Shawulu? Ubangiji ya ce za su yi, saboda haka Dauda da mutanensa wajen mutum ɗari shida suka bar Keyila, suka yi ta tafiya daga wannan wuri zuwa wancan, sai aka gaya wa Shawulu cewa Dauda ya tsere da Keyila, sai ya fasa tafiya can. Dawuda ya zauna a jeji cikin kogunan duwatsu da kuma tudun jejin Zif, kowace rana Shawulu ya yi ta neman Dawuda, amma Allah bai bashe Dawuda a hannunsa ba. A lokacin da Dawuda yana zaune a Horesh cikin jejin Zif, ya sami labari cewa Shawulu ya fito don ya kashe shi, Yonatan ɗan Shawulu kuwa ya tafi wurin Dawuda a Horesh, ya ƙarfafa shi ya dogara ga Allah, ya ce. Kada ka ji tsoro, mahaifina Shawulu ba zai taɓa sa hannu a kanka ba, za ka zama sarki a Isra'ila, ni kuma in zama na biyu a gare ka, kai, ko mahaifina Shawulu ma ya san da haka, su biyunsu kuwa suka ɗaura yarjejeniya gaban Ubangiji, sai Yonatan ya koma gida, amma Dauda ya zauna a Horesh. Zifawa suka tafi wurin Shawulu a gebeya suka ce masa. Ashe, ba Dawuda ne yake ɓuya a cikinmu a kogwannin duwatsu a Horesh a bisan tudun Hakila, kudu da Yeshimon ba? Yanzu, ya sarki, ka gangaro, ka zo a duk lokacin da ka ga ya yi maka, ka zo, mu kuma hakkinmu ne mu bashe shi a hannun sarki. Shawulu ya ce, Ubangiji ya muku albarka, gama kun damu da ni, ku tafi ku ƙara shiri, kun san inda yakan tafi. Wane ne kuma ya gan shi a can, an gaya mini cewa shi mai wayo ne sosai, ku binciko duk wuraren da yakan ɓuya, sai ku dawo ku gaya mini tabbataccen labari, sa'an nan zan tafi tare da ku, in yana can, zan nemi shi ko'ina cikin dukan kabilar Yahuda. Sai suka tashi suka koma Zif, suka sha gaban Shawulu. Dauda da mutanensa kuwa suna jejin Mawon cikin Araba, kudu da Yeshimon. Shawulu da mutanensa suka tafi neman Dawuda, da Dawuda ya ji labari sai ya gangara cikin duwatsu ya zauna a cikin jejin Mawon, sa'ad da Shawulu ya ji haka, sai ya tafi jejin Mawon yana fafaran Dawuda. Shawulu yana tafiya a gefe ɗaya na dutsen, Dawuda da mutanensa kuma suna a wancan gefe, suna hanzari su ɓace wa Shawulu, sa'ad da Shawulu da sojojinsa suka kusa cimma Dawuda da mutanensa don su kama su. Sai wani manzo ya zo wurin Shawulu yana cewa, Ka koma da sauri, Filistiyawa sun kawo wa ƙasar hari, Shawulu kuwa ya janye daga fafaran Dauda. ya tafi ya kara da Filistiyawa, dalilin kinan da ake kiran wannan wuri Sela Hamalekot, wato, Dutsen Tserewa, Dauda kuwa ya haura daga can ya zauna a kogwannin duwatsun En